ma'un najas a alma'u alma'un najas to a'udhu billahi rahim alhamdulillahi wa bihi nasta'in tukulan alhamdulillahi alal ala wa shukru lahu ala ni'ma ilahul abdi was sama was salatu was salamu ala imamil anbiya'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 yawa to yawa bai shaka bai shaka haka yayi to kamar yadda 'yan uwa suka sani yau lahadi mukan gabatar da karatu cikin wannan littafi mai albarka alfiqhul maliki almuyassar alfiqhul maliki almuyassar wanda har yanzu muna karatu cikin aksamul miya ko aksamul miya wanda a baya darasin da ya gabata mun yi bayani akan almiyahul lati tahsulu biha tahara ruwaye wanda tsarki ke samuwa da su wanda mun kawo ittifaƙin malima kan cewa tsarki yana samuwa ta hanyar amfani da alma'ul mutulak ko shine ruwa mutulaki wanda kuma shine alma'ul tahur shine kuma wanda Allah ke cewa anzalna minas sama'i ma'an tahura shine alma'ul mutulak wanda ittifaqi ne kuma mun yi bayaninsa shine ruwan da yawan zuwa kan asalin halittarsa wani abu na najasa bai cakuɗa da shi ba sa'an nan kuma wani abu wanda ke bambanta ko rarrabewa daga gare shi mafi rinjaye bai rinjaya gare shi ba mun yi bayanin wannan kuma shine muka ce nau'o'i na wannan ruwan shine akwai ma'ul bi'ir ko ma'ul bi'ir akwai ma'ul ba'ar akwai ma'ul matar akwai annada menene annada raba ko akwai shi akwai ma'ul nahar akwai ma'us salj sa'an nan kuma akwai me akwai ma'ul barad di yana daga cikin alma'ul mutlaq wanda mun fara bayani akan aksamul miya ina ganin daga nan ya kamata mu fara sa'an nan sai mu je gaba malam ya ce aksamul miyahi kashe-kashen ruwa kashe-kashen ruwa ya ce tanqasimul miyahu min haisu imkaniyati tatahuru biha ila arba'ati aqsamir ra'isa ya ce tanƙasimul miyahu ruwaye suna kakkasuwa min haisu imkaniyati tatahuru biha ta ɓangaren kai kunna guda ɗaya a nan kawai ta ɓangaren yiwuwar tsarki da su min haisu imkaniyati tatahuru biha ta ɓangaren yuyuwar tsarki da su ila arba'ati a ƙasamin ra'isa zuwa kaso hudu manya wanda sai fara kawowa ya ce akwai alma'u tahur akwai tahuru awil mutlaq duk ɗaya ne ko ka ce masa alma'u tahur ko ka ce masa alma'ul mutlaq sai ya ce wa qad marra bika ya wuce gare ka a kusa hakika ya wuce gare ka a kusa wa huwa shine alma'u tahiru fi nafsihi ruwa wanda yake da tsarki a karan kansa almutahhiru li ghairihi kuma mai tsarkake waninsa shine in mutum ya ɗiba yana tsarkake shi ko wankan janaba ko tsarki ko mai kama da haka ko kuma in najasa ta samu jikin tufafi ko waje akan yi amfani da shi yana tsarkake waninsa kenan shine almutahhiru li ghairihi malam yace sawa'un duk ɗaya ne a kana fi taharatin min alhadasi gurin da yake tsarkakewa din shin ya kasance cikin tsarki ne na hadasi wannan a taharatul hukumiyya kenan ko shine akana fi taharatin min alhadasi shin ya kasance cikin at-tahara al-hukumiyya ita ce al hadasi ko aw al-khabas ko kuma ya kasance cikin at-tahara ne haqiqiyya malam yace na biyu kuma akwai al-ma'u tahiru ruwa wanda yake mai tsarki yace wa huwal ma'ul mau alladhi khalatahu shay'un tahirun shine ruwa wanda wani abu mai tsarki ya cakuda da shi ba najasa ba kenan abu mai tsarki ya cakuɗa da shi fa ba alaihi sai ya rinjaye gare shi ya rinjaye ruwan sai ya ce kalma'in ladhi ikhtalata bi sabun kamar ruwan nan da ya cakuda da sabulu au itirin ko kuma turare ruwan da ya cakuɗa da turare kaga tarare mai tsarki ne ko sabulu ma mai tsarki ne au ajin ko kuma kulli ya cakuɗa da kulli kaga shi ma ai mai tsarki ne wani hawi zalika yace da makamancin haka ruwan da ya cakuɗa da abu mai tsarki kuma sai ya yi rinjaye ba wai ya shiga kaɗan ba ne an gane ya shiga da yawa kenan shi yasa ma sai ya rinjayi ruwan za mu zo mu yi bayanin idan kaɗan ne kuma ya shiga fa hamma na jasa in ta shiga cikin ruwa ya kaɗan yaya wannan ɗin ruwan yake shi ma za mu yi bayani an gane ya ce wani hawi zalika da makamancin haka ya ce amma iza kana ya ce amma ma kana ma'an amma abin da ya kasance ruwa ne mu ƙayyadan abin da baibayewa kamar ka ce ruwan kaza an gane ne muƙayyadan ba mutlaq ba ka ce ruwan kaza an gane ruwan omo ko ruwan sabulu kaga muƙayyad ne shi ya ce amma ma kana ma an muƙayyadan amma abin da ya kasance ruwa muƙayyadi abin da bai bayewa sai ce kama ilwurd kamar ruwan wird an gane ya ce warrawa sa'ila. an gane da kuma irin wari an gane wanda yake kwararowa an gane ruwa ne kila yake zubowa ta wani waje sai kuma haka akwai warin wani abu a cikinsa yana zubowa shi ma kaga ba wai ruwa ba ne kai tsaye an gane na'am a ai shi ruwan kwata shi akwai yawwa don yanzu in muka ce ruwan kwata to zai shiga cikin nau'i na uku kenan amma dai wannan ana faɗin don yanzu kaga ruwan kwata hakan aka tsallako ma shi na musamman irin kwata da ake fitsari abubuwa haka ƙila ma wani ma za ka ga kashi ne ko kuma sokawai ɗin ya haɗe nan za ka ga wani ana kwararo kashi ne kawai a ciki wanda za ka gan shi ƙuruƙuru to amma an ka ɗauka kamar wani abu nan wanda yake mai tsarki a karan kansa an gane sai ce fahadar nau'in ƙahirun fi nafsihi ya ce wannan nau'in mai tsarki ne a karan kansa saboda ya haɗu ne da abu mai tsarki sai ce na sai dai cewa shi la rahu ba ya tsarkake waninsa shi a karan kansa mai tsarki ne amma ba za ka ɗiba kai tsarki da shi ba sai ce wala yumkinu isti'maluhu wala yumkinu an gane yace fala kinu isti'maluhu fi taharati ya ce ba zai yi a yi amfani da shi cikin tsarki balil ibadat tsarki na ibadodi ba zai yi a yi amfani da shi wasu ya ce kalgusil kamar wanka wankan janaba ba za ka ɗauko ka yi da wannan ruwan ba an gane wal wudu'i da alwala ba za ka ɗauko ka yi alwala da wannan ruwan ba wani hawi zalika da makamancin haka duk ba za ka yi da shi ba duk da cewa mai tsarki ne a karan kansa ya ce wa amalu ana amfani da wannan ruwa fil agradi a dunyawiyya fil agradi cikin manufofi na duniya al'ukura wa'insu daban an gane cikin manufofi na duniya wa'insu daban sai ka auna abinda ba ibada ba kuma ana amfani da ruwa za ka iya yi da wannan ruwan shine wa yusta'malu ana amfani da shi fil aghradi a cikin manufofi ad-dunyawiyya na duniya shine ad-dunyawiyya al-ukhra daban sai ce ka shurbi kamar sha ka iya sha kaga ai ba za ka sha ruwan kwata ba ko ka shurbi kamar sha wa tabakhi da girki kaga ai ka iya girki da shi wal ijni an gane da niƙa ka iya an gani ko ka ce da kamu e ko da dama ko ka ko da kamu al'ijin an gani kamar niƙa shine e eh, ya ke da suna attahun sai ya ce mai watan zifil aniyati wa tanzifil aniyati da kuma tsaftace kwanuka a a iya yi da shi an gane shine wa tanzifil aniya da tsarkake kwanuka a iya wanke kwanuka da shi wanke wanke kenan wal malbusati da kayan sawa an gane da kayan sawa ka iya wanki da shi wani hawi zalika da makamancin haka duk ka iya yi da wannan ruwan a nan muka tsaya ko sai karatun mu na yau ya ce alma'un najas alma'un najas ruwa na najasa nau'i na nawa kenan na uku ya ce wahuwan huwa wahuwan wa huwa alma'u alladhi najasun Ya wa huwa alma'u ne ruwa alma'un najas kenan allazi khalatahu shay'un najasun wanda wani abu na najasa ya cakuɗa da shi min baulin na daga fitsari ne wannan abin audamin ko kuma jini na al'ada au ga'itin ko kuma ba haya kashi ne ya cakuɗa da wannan ruwan wa ghayyara launahu kuma sai ya canja kalarsa wa ghayyara launahu sai wannan abin da ya cakuɗa da shi ya canja masa launi au ta'amahu ko ya canja masa ɗanɗano au ta'amahu ko ya canja masa ɗanɗano au ra'ihatahu ko kuma ya canja masa ƙanshi yace fa hadha wannan nau'i na wannan ruwa فهذا النوع وان النوع لا يجوز استعماله في العبادات ولا العادات فهذا النوع وان النوع وان الروا لا يجوز استعماله amfani da shi baya halatta fil ibadati cikin ibadodi ba za a yi ibadodi da shi ba an gani ba za a yi ibadodi da shi ba walal adati hakan nan a al'ada ba za a yi amfani da shi ba wajen girki ko sha ko wani abu an gane ko wajen wanki duk al'ada ne an gane ko wajen wanke kwanuka duk ba za a yi amfani da shi ba shi alma'un najas kenan sai ya ce kallaci marrat bika fil faqarati sabiqa ya ce kamar yadda ya wuce gare ka cikin faƙara da ta gabata mun yi bayani a can a baya ko shi ne kallati marat bika kamar wacce ta shuɗe gare ka fil faqarati sabiqa a faƙara da ta gabata wanda mun yi bayanin sai ce waya juzu anis ƙabihi zar, ya ce waya juzu yana halatta Ani yusqa bihi zar'u a shayar da shuka da shi wannan ruwan awil hayawan awil hayawan ko kuma dabba an gane za a iya shayar da dabba da wannan ruwan wa ajazu istikhdamahu fi tasmidil ardi wa ajazu istikhdamahu shine wa'ajazu istikhlamahu sun halatta amfani da shi fi tasmidil ardi gurin sawa ƙasa taki an gane fi tasmidil ardi gurin sanya wa ƙasa taki zan ƙara maimaita wannan gabar alma'un najas shine na uku wa huwa alma'u shine ruwa allazi khalatahu shay'un najasun wanda wani abu na najasa ya cakuɗa da shi min baulin na daga fitsari ne audamin ko kuma jinin al'ada au ga'itin ko kuma ba haya wa gayyara launahu kuma ya canja masa kala wa gayyara launahu kuma ya canja masa kala au ta'amahu ko kuma ya canja masa ɗanɗano ya canja wa ruwan ɗanɗano bayan ya cakuɗa da shi aura ihatahu ko kuma ya canja masa ƙanshi fahadan nau'u wannan nau'in la ya juzu isti'maluhu amfani da shi baya halatta fil ibadati cikin ibadodi walal adati ko kuma cikin al'ada ko cikin al'adu sha girki wanki duk ya ce kallati marrat bika kamar waɗanda suka shuɗe gare ka fil a faƙara da ta gabata wa'ancan kenan da alma'u tahur da alma'u tahir an gane shine kallati marrat bika fil faqarati ya yace waya juzu yana halatta da shi wannan ruwan kenan an yi bi zar'u a shayar da shuka da shi waye juzu yana halatta an bihi zar'u a shayar da shuka da shi awil hayawan ko kuma dabba wa ajazu istikhdamahu sun halatta amfani da shi fi tasmidil ardi gurin wa ƙasa taki shine fi tasmidil ardi gurin sanyawa ƙasa taki sai na hudu alma'ul mutaghayyir alma'ul ruwa wanda ya canja an gane akwai alma'ul mutaghayyir yace idza taghayyara launul ma'i idza taghayyara launul ma'i idan kalar ruwa ta canja au ta'amuhu ko ɗanɗanansa ya canja aura ihatuhu ko ƙanshinsa ya canja bishai'in da wani abu bishai'in da wani abu mimma yufariqul ma'a daga abin da yake rabuwa da ruwan mimma yufariqul ma'a daga abin da yake rabuwa da ruwan zaka ga yayi gefe shi ma yayi gefe an gane baya haɗewa da ruwa abin da ya cakuɗa ɗin da ruwan wa fakku anhu galiban yake rarrabuwa da shi a galibi galibi yake rabuwa da ruwan shine wa fakku anhu galiban galibi yake rabuwa da shi shi wannan abin da ya cakuda da shi sai ce ka za'afaran kamar za'afaran an gane wa tamrin kamar dabino an gane wa tamrin da dabino wa labanin da nono kaga wannan duk yana rabuwa da ruwa yana shiga cikin ruwa za ka ganshi shi daban an gane Wani hawi zalika yace da makamancin haka yace mimma yumkinu al-ihtiraz minhu daga cikin abin da zai iya yoyuwa a tsaro daga gare shi an gane mimma yumkinu al-ihtiraz minhu daga abin da zai yi a tsari daga gare shi ya ce wa ƙada arafna fa ƙada arafna ya ce haƙiƙa mun sani annahu cewa la ya juzu isti'maluhu fil ibadati baya halatta a yi amfani da shi cikin ibadodi wannan ruwan kenan kaga yana ma magana ne akan alma'ut tahir ko yawwa sai ya ce wa in jazasti imaluhu duk da amfani da shi ya halatta fil'adata a cikin al'adu za a iya girki za a iya sha an gane za a iya wanki da shi za a iya wanke kwanuka da shi ne wa in jazasti imaluhu duk da cewa amfani da shi ya halatta fil'adata cikin al'adu yace amma iza kana shai'ul muhtalitu bilma'i ma'i yace amma idza kana shay'ul mukhtalitu bil amma idan abinda ya cakuɗa da ruwa ya kasance mimma la yumkinu lihtirazu minhu ghaliban daga abin da bu zai yiwu a tsaro daga gare shi ba an gane sai ce kalma'i kamar ruwa ne kamar ruwan da kalma'i kamar ruwa idan ta zayyara idan ya canja bishai'in da wani abu min ajza'il ardi daga sassan ƙasa daga ɓangarori na ƙasa sai ce almari biha an gane wanda wannan abin yake wucewa yake wucewa ta ƙasar an gane yake wucewa ta ƙasar gurinsa ne ko da yaushe shi a ƙasa wannan abin yake sai ce kalmilhi kamar gishiri kaga ai a ƙasa ake haƙo shi ko kaga shi tare yake shi da ita kamar min kamar shi ma min ajza'il ardi ne kaga yana daga sassa na ƙasa an gane shi yasa ce kalmilhi kamar gishiri awul, jiri ko kuma farar ƙasa da ake fenti da ita irin kai ai wannan ba ita bace ko fenti ne wannan eh amma yawwa to kaga farar ƙasa tana daga cikin ajiza'ul ard kai ba da zuwa ba ko za a yi yawwa yawwa kaga wani nau'i ne ko wani abu ne wanda yana daga cikin sassa na ƙasa e to shi ne sai yake kawowa awul jiri ko kuma farar ƙasa sai ce awul turabi ko kuma turbaya an gane sai ce waka zalika hakan nan idza gayyara. idan ruwan ya canja bishai'in da wani abu tawalla da minhu da ya haifu daga ruwan daga ruwan ya fito shine tawalla da minhu da ya haifu daga gare shi da ya fito daga gare shi sai ce ka bi kamar kainuwa kaga a cikin ruwa take fitowa kaga ta haifu ne shi daga ruwan sai ce to waka zalika hakan nan idza gayyara idan ruwan ya canja bi inda da wani abu tawallada minhu da ya fito daga cikin ruwan sai ce ka tuhulabi kamar kainuwa wasamaki da kuma kifi wasamaki da kifi sai ce au gayyara launul ma'i ko kalar ruwa ya canja wa ta'amuhu da ɗanɗanansa ya canja wa ra'ihatuhu da kuma ƙanshinsa ya canja bi sababi rukudihi muddatan tsawilatan saboda sababin zamansa lokaci mai tsayi an gane yana wajen ya jima an gane ruwa in ya jima a waje yawwa kaga zai canja kala ko kuma ɗanɗaninsa ya canja kaga shi ya sa ya ce au ta gayyara launin ma'i ko kuma kalar ruwa ya canja wa ta'amuhu da ɗanɗaninsa ya canja wa ra'ihatuhu da ƙanshinsa ya canja bi sababi rukudihi muddatan tawilatan saboda sababin zamansa lokaci mai tsawo yace fa jami'u ma taqaddama ce dukkanin abin da ya gabata bayan ya lissafo man su da irin su farar kasa, an gane da irin su za'afaran da irin su turab turbaya da irin su kainuwa duk bayan ya lissafo masu sai ce fa jami'u ma taqaddama dukkanin abin da ya gabata la yafqudul ma'u kaunahu tahuran an gane la yafqudu ma'u ruwan baya rasa kaunahu tahuran kasancewarsa mai tsarki an eh an gane la ma'u alma'u kaunahu tahuran ruwan baya rasa kasancewarsa mai tsarki mun gane ba sa a ce yauwa a kira shi mai tsarki Don akwai kainuwa a ciki ba a cewa ba mai tsarki ba ne da akwai farar ƙasa a ciki saboda ai ya ba mu ka'ida dukkanin abin da ya kasance daga cikin ajiza'ul ard an gane ajiza'ul ard kaga haka kaddara yanzu ai akwai rijiyar da in aka haka za ka ji testin ɗinta wa akwai gishir-gishir ko wannan to gishir-gishirin baya hana kasancewar ruwan mai tsarki tunda kaga ai daga ciki ai ya fito ba a wani wajen aka ɗauko aka sa ba to shi yasa da ya lissafo wannan ruwan duk mai tsarki ne an gane ka gane yawa dan kamar su najar

Eh, amma kuma abin da nake so na sani a tabbas dai a haka ya shiga cikin ka'idar amma idan an haƙo shi ai sai an fita da shi waje an masa wani wannan to farkon haƙo shi ɗin a yaya yake ai ya kamata shi ya kamata mu sani don akwai abin da koda a ce a ƙa'ida yana da tsarki ko da a ka'ida to amma ka bar shi shi ya fi shi yasa amma na ga na yawa yawa shi yasa nake so dama mu sani alhamdulillah na'am test ɗinsa ok okay kuma yana tafiya ya awal ne zai kamar like eight hours daga baya sai sake shiga kuma shi kuma main petrol da ake kwada is coming out as crude oil kawai aka gina shi hmm. ba za ka gaishe a cikin nan ba so sai inda ake haka shi ha dukkan isa haka ma zuwa kamar da ake yi hmm. za a saka pipe zuwa kusa kafin su ja abin da abin da ake cira spili kenan hmm. in ya spili ne cikin ruwa zai iya ba da amma bai bai spili ba sai za a baka shi daga pipe cikin pipe ne zai fita da wasu

ok to nan kaga ma ba zai yi a yi a kaga to a wannan lokacin ba zai yi a yi alwala da shi ba tunda ai wannan ba za ka ce masa ruwa ba a wannan lokacin yawwa na'am na'am wani kawai da ake ji masu goma yau da gobe in sun buga ruwa hmm. ta mai maki mai kai masha Allah wani haya da ba ta ruwa hmm. mai okay kaga to inda ya kasance haka asalin yadda yake fitowa kamar yadda eh, sa ya bayani to kaga ba zai kai alwala da shi ba a wannan ko tunda in ma za a bashi ai ba za a bashi ai hukuncin ai alwala ba sai dai a ce masa ai hukuncin taimama ko tunda ai kaga ba kamar ruwa ai yake ba kuma sannan idan kuma an je an gyara shi an wannan to kaga wannan baya halatta ai alwala da shi kuma ko tunda a yanzu an sa masa ai wani abu ba asalinsa bane shi yasa abin da da yake akwai kenan amma ko da a ce wani kalar ruwan ko wani abu in dai a haka aka ai haƙo shi ya halatta a yi alola da shi an gane shine abin da yake faruwa shi yasa sai ce fa jami'u ma taqaddama la yafqudu al-ma'u kaunahu tahuran yace dukkanin abin da ya gabata na canjawar ruwa yi lokaci mai tsawo an gane ko kuma a akwai kainuwa a cikinsa ko kuma farar ƙasa ta cakuɗa da shi ko turɓaya ko gishiri duk gaba ɗaya da in ya kasance daga ɓangaren sassa ne na ƙasa wannan abin ya ce wannan ruwan baya rasa kasancewarsa mai tsarki wato mai tsarki ne kenan ya ce musta'amalan ana amfani da shi musta'amalan abin yin amfani ne fil ibadati cikin ibadodi za a yi ibada da shi wa gairiha da wani ibada shine al'ada ko sai ce waka kaza hakan nan idza ta al-ma'u idan ruwa ya canja bima ya ta'azzaru bima ya ta'azzaru saunuhu minhu da abinda ya kiye yuyu an gane da abinda buzi zai ba a kiyaye shi daga ruwan an gane ta'azzara ta'azzara shine abin da ya gagara an gane abin da ya gagara ba zai yiwu ba shine wakaza haka nan idza taghayyara al-ma'u idan ruwa ya canja bima ya ta'azzaru saunuhu minhu daga abin da kiyaye shi daga ruwan ya gagara sai ce kalma kalma'il mutaghayyiri kamar ruwan da ya canja bima yasqutu fawqahu da abin da yake faduwa ta saman ruwan min waraƙi shajari na daga ganyen bishiya yana waɗowa yana waɗowa yana waɗowa an gane kaga ba zai yi ba da dai ruwan gashi a ƙasa ga kuma bishiya a sama kaga ba zai yi a kiyaye rashin faɗowar ganyen bishiyar ba cikin ruwa shine bima ya ta'azzaru saunuhu minhu an gane sai ce kalma'il mutaghayyiri kamar ruwan da yake canjawa bima yasqutu da abin da yake faɗowa fauƙahu ta samansa ta saman ruwan min waraƙi shajari na daga ganyen bishiya sai ce fa ya yataghayyaru launul ma'i sai launin ruwan sai kaga ya canja au ta'amuhu ko ɗanɗanon ruwan sai ya canja bihi da shi wannan ganyen bishiyar da ya faɗa, an gane sai ya ce waka zalma'ul manƙoli fi ƙirabin madubugatin madubugatin bishai'in tahirin ya ce waka ma'il manƙuli ya ce kamar ruwan da aka ciro fi ƙirabin madubugatin cikin ƙwarya ko ka ce buta an gane amma asalin abin ƙaraba ne an gane ƙarab an gane shi ne irin ya buta ɗin nan ta masu tafiya ya eh, buta ta matafiya an gane nan wata zaka ga ana yin ta da fata an gane to shi ne ke sa wakazal ma'ul manƙolo haka ruwan da aka ciro shi aka ɗebo shi salka yawa salka fi ƙirabin cikin salka madubughatin wacce aka jeme ta bishai'in ɗahirin da wani abu mai tsarki ya ce fa ya min ha ra'ihatahu sai ya samu warin wannan abin da aka jeme ɗin an gani abin da aka jeme shi da wannan fatan mai tsarki ne to da haka sai aka zo aka sa ruwa a cikinta to sai ka ji wannan abin da aka yi jimar da shi sai ka ji kana jin warinsa a jikin wannan aye cikin ruwa an gane shi ne abin da yake nufi yawa gora yawa za ka ji yana ɗan irin ɗan sosai na'am ok 5 ok kasa akwai ashkola akwai fari eh akwai fari

haka ban san abin da ke faruwa ba yana zuba yana zuba sai in ga gurin kamar wani chemical ne ake zubawa a wajen sa eh akwai wani in ka zuba shi a bucket in ka bar shi can an juma in ka juya ruwan in ka eh. bar bucket din za ka ga cikin bucket ya zama kuri an dole ta hmm. zai zama kamar ok ok ok ok eh ni ma gani ok eh amma wannan dubbu zai nan hana a yi amfani da shi a yi tsarki da shi a yi wanka da shi a yi girki da shi ba Allah ya mu dace ina ganin karatun nan uwa ya yaka ko to ina ganin za mu ƙara maimaitawa nan daga ina za mu maimaita daga na uku ko malam ya ce alma'un najas ce wa huwa alma'u ne ruwa alladhi khalaqahu shay'un najasun wanda wani abu na najasa ya cakuɗa da shi an gane min baulin na daga fitsari ya cakuɗa da ruwa au damin ko kuma jinin al'ada au ga'itin ko kuma ba haya ya cakuɗa da ruwa wa gayyara launahu kuma sai ya canja launin ruwan kalar ruwan ta canja au ta'amahu ko kuma sai ya canja masa ɗanɗano au hu sai ko kuma a'a ya canja masa wari an gane ko ƙanshi shi wannan abin da ya shiga an gane sai ya canja wa ruwan tastin ko kuma ya canja wa ruwan kalo ko kuma ya canja wa ruwan ɗanɗano sai ce fahadan wannan nau'in la ya juzu isti'maluhu amfani da shi baya halatta fil ibadati cikin ibadodi wal al'adati ko kuma cikin al'adu baya halatta ai amfani da shi tunda dai wani abu na najasa ya shiga ya canja masa kala ko ya canja masa ɗanɗano ko ya canja masa ƙanshi to baya halatta a yi amfani da shi cikin al'ada ko kuma ibada sai ce kallati marrat bika fil faqarati sabiqa kamar waɗanda suka gabata gare ka cikin faƙara da ta wuce shine wancan ruwan alma'u tahir da kuma alma'u tahur al mutlaq sai ce waya duza an yusqa bihi zar'u yace yana halatta a shayar da shuka da shi wannan ruwan kenan wannan da baya halatta a girki da shi ko a sha ko a wani abu ko a tsarki da shi amma yana halatta a shayar da shuka da shi awil hayawan ko kuma dabba yana alatta a shayar da dabba da shi wa ajazu istikhdamahu fi tasmidil ardi wa ajazu sun halatta amfani da shi fi tasmidil ardi gurin sanya wa ƙasa taki an gane shine ne ardi gurin sanya wa ƙasa taki sannan na hudu alma'ul mutaghayyir Ya ta gayyara launul ma'i ta gayyara launul ma'i idan kalar ruwa ya canja au ta'amuhu ko ɗanɗanansa ya canja aw ra'ihatuhu ko kuma ƙanshinsa ya canja Bishai inda wani abu mimma fari ma'a daga abin da yake rabuwa da ruwa an gane ya canja amma yana rabuwa da shi zaka gane wayan fakku anhu galiban yake rabuwa da shi galibi sai ce ka za'afaran kamar za'afaran wa tamrin da kuma dabino wa labanin da kuma nono duk haka yana bambanta da ruwa in ya shiga cikin ruwa sai ya ce wani hawi zalika da makamancin haka ya ce min mimma yumkinu li'tirazu minu daga abin da za a iya wato rabuwa da shi shine al-i'tiraz an gane za a iya rabuwa da shi ko tsaruwa daga gare shi Ya ce. faqad arafna haƙiƙa mun sani annahu la ya juzu isti'maluhu fil ibadat baya halatta ayi amfani da shi cikin ibadodi wa in jaza isti'maluhu fil adati duk da cewa ya halatta ayi amfani da shi cikin al'adu yace amma idza kana shay'ul mukhtalitu bil ma'i amma idan abin da ya cakuɗa da ruwa ya kasance mimma la yumkinu al-ihtirazu minhu ghaliban da daga abin da bu zai yi a tsarkaka an rabu da shi ba galibi ya ce kalma'i kamar ruwa iza ta gayyara bishai'in idan ya canja da wani abu min a jiza'il ardi daga sassan ƙasa daga yanki na ƙasa abin yanki ne na ƙasa sai ce almari waɗanda suke shuɗewa an gane da ruwa sai ce kalmilhi ko kuma waɗanda suke shuɗewa an gane da ƙasa kalmilhi kamar gishiri awul, jiri ko kuma farar ƙasa awi turabi ko kuma turbaya ya ce waka zalika iza ta gayyara bi haka na in ya canja da wani abu ta minhu da ya haifu da ya fito daga shi ruwan ka labi kamar kainuwa wasamaki da kifi kaga haka ruwa ayyakan canja idan kifi haka in suka yi yawa a ciki za ka ga saboda fatar kifin ko nan za ka ga haka uwa tana ɗan zazzagonyewa nan za ka ga ruwan ya canja shi ya sa to ya kayi ce wasu samaki ya ce auta gaira launin ma'i ko kuma kalar ruwan ya canja wa ta'amuhu da ɗanɗanansa wa ra'ihatuhu da ƙanshinsa bi sababi rukudihi muddatan ɗawilatan saboda sababin zamansa a lokaci mai tsawo sai ya canja ya jima a wajen ruwan sai ya canja ko kala ko ya canja ɗanɗano saboda jimawarsa a wajen sai ce fa jami'u ma ta ƙaddama dukkanin abin da ya gabata la yafqudu al-ma'u kaunahu huran ruwan baya rasa kasancewarsa mai tsarki duk da ya canja ɗin an gane ta hanyar ɗanɗano ko ta hanyar kala ko ta hanyar ƙanshi da dai abin yana daga sassa na ƙasa an gane ko yana fitowa daga ruwa ne kamar irin kainuwa an gane ko kifi a haka to duk abin da ya gabata baya rasa kasancewarsa mai tsarki shi ruwa musta'amalan ana amfani da shi shi ruwan abin yin amfani ne fil ibadati cikin ibadodi wa ha da wa'in sun ibada ma ya ce wa kaza haka nan idan ta gayyara ma'u idan ruwa ya canja bima ya ta'azzaru saunuhu minhu daga abin da ya gagara a kiyaye shi daga gare shi an gane ya gagara a kiyaye ruwan daga wannan abu bu zai yiwu ba shine bima ya ta'azzaru saunuhu minhu sai ce kalma'il mutaghayyiri kamar ruwan da yake canjawa bima sukutu da abin da yake faɗowa fauƙahu a samansa min waraƙi shajari na daga ganyen bishiya ruwa ne a ƙasa kaga ai ba zai yiwu a hana ganyen fadowa ba an gane in dai ba zuwa za ka zo ka ta tsayawa ba ko dan yanzu zai fado ne ganyen anjima ya fado zai ta fadowa kaga ba zai yiwu ka kiyaye ruwan daga wannan ganyen ba tunda a samansa yake an gane sai dai kuma idan za ka yi wa ganyen gida <laughs> ko ba wai ya fada a cikin wannan din ba eh sai dai to a haka a haka kuma bu zai yiwu ba dole ganyen bishiya haka ai bishiya tana ƙara 'ya'ya za ta fasa abin ma dole nan kaga ba yadda aka iya shine yace kaga bi ma ya ta'azzaru saunuhu minu nan daga abin da ya gagara a kiyaye ruwan daga gare shi sai ce kalma ilmutaghairi kamar ruwan da ke canjawa bi ma ya da abin da yake faduwa fauka ta samansa min warakin shajari na daga ganyen bishiya fa ya taghayyaru launul ma'i sai kalar ruwan ya canja au ta'amuhu ko ɗanɗanon ruwan ya canja bihi da shi wannan abin da yake fadowa ɗin. sai ce wakazal ma'ul manqulu hakan nan ruwan da aka ciro fi ƙirabin madubughatin bishayin tahirin cikin salka wacce aka yi jimata da abu mai tsarki fayaktasibu minha ra'ihatahu sai ya samu ƙanshin wannan abin an gane cikin salkar an gane sai ƙanshin wannan abin da aka yi jima da shi amma abin mai tsarki ne an gane shi abin mai tsarki ne amma da aka sa ruwan a ciki sai ka ji warin abin da aka yi jimar da shi za ka ga yana fitowa a jikin salka ɗin to wannan duk baya hana a yi tsarki da wannan ruwan baya hana kuma a sha a yi wannan wannan duk mai tsarki ne za mu tashi alma'ul ladhi yukrahu imaluhu ko to nan za mu tashi Allah kai mu sati mai zuwa assalamu alaikum